wa sallallahu ala nabi karim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ci gaba da karatunmu cikin littafin nan na mukarrar tauhid wal fiqh daidai yadda malam yake cewa su'alun arafta tashahhud yanzu ka san tahiyya fa hal ta'rifu salatu فهل تعرف الصلاة على النبي صلى الله to shin ka san yin salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jawabun amsa as-salatu ala nabi ga yadda yin salati zuwa ga annabi Muhammad yake sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi qauluka sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima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 fi tashahhudil akhir a tahiyan karshe bayan kayi tahiyan karshe sai ka faɗi wannan salatin fi kulli salatin na kowace sallah walau na farilla ne ko na nafila to ga fassara a takaice Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati wa annabi Muhammadin kai tsira wa ala ali Muhammadin ya Allah kai tsira wa alayen annabi Muhammad iyalansa kama sallaita ala ibrahima ya Allah kama yadda kai tsira wa annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da ma ala annabi ibrahim innaka hamidum ya Allah kai lallai hamidun godadde ne abinda za a godewa majidun abinda za a wato ƙara yaba masa ne wa barik ala muhammadin ya Allah kai albarka wa annabi muhammad wa ala ali muhammad da alayen annabi Muhammad iyalansa kama barakta ala Ibrahima ya Allah kamar yadda kai albarka wa annabi Ibrahima wa ala ali Ibrahim da ma yadda kai albarka wa iyalan annabi Ibrahima innaka hamidun ya Allah lalle kai hamidun abun a godewa ne majidun abun a yaba masa ne shine ake karantawa bayan an yi tahiya na ƙarshe in ko a sallar asuba ne dama tahiya guda ɗaya ake yi to bayan an yi wannan tahiyan sai a wato ainihin karanta wannan salati na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dafa mana ya sa mu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amin